Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da warhaka mu na yau zai bayani ne ko kuma ce zai ƙarin haske a kan bidiyon da muka kawo muku na share it wanda ake samun katin kira kyauta ba tare da ka wani abu ba kasancewar wasu suna yawan tambaya idan ka yi wannan loki spin ko kuma opening box ɗin nan na farko shikenan to ba haka ba ne akwai hanyoyin da za ka bi ba tare ma da ka gayyato musu mutane ba ka riƙa samu. diamonds kana sayan katin ka kullum kamar yadda za ku gani yanzu to dama mun faɗa idan ka shigo cikin app ɗin kamar zai gwada maka wannan fuskanni ba dai kai ka direct to wancan wurin da kake ganin yan ɗinka da wasu yadda za ka yi loki spin bane to sai muka ce ka taɓa wannan wuri invite one friend and earn 5118 nan sai ka taɓa shi kamar haka in ka taba zai wuce kawo maka wannan fuskar sai kai kansa in ka taba wannan aron back daga nan shikenan dai kawo ka wannan fuskar to idan ya kawo ka wannan fuskar yanzu kamar yadda kuke gani kun ga wannan diamond din mu bari mu ga katin no zai iya saya mana yanzu kun ga da wannan diamond din zan iya sayan kati na naira ɗari bakwai da sha tara ne to kun gani kuma wannan ba wai tare da wani abu ba kamar yadda kuke gani wannan loki spin din shine abin da na yi suka bani kuma ba wai wani abu ne na yi suka bani ba face ka shiga nan wurin wannan opening box kun ga yanzu muna da sauran shi ma wanda suka bamu wannan gurin da kuke gani campus din nan gashi nan shine za ka shiga in ka shiga wurin campus din nan zai kawo maka wannan fuskar idan ka shigo cikin app din kamar haka wayannan 14 da kuke gani suna posting din shine za ka rika taba kan kowane foto daga ciki za ga she da alamar like da comment to duk wanda ma dai kai sai ka yi like misali in ka taba like zai gwado maka congratulation get sai ka taba wannan get din kai za ga sun nuna ma sun baka ka gani ka samu wannan opening box din da za ka rika buɗewa kana samun diamond din guda ɗaya to sai ka bi hotunan duka ka rika musu koyi abinda za ka rika musu kenan ka rika musu wannan liking din kana samun opening box duk wanda ka shiga kawai ka taba like ka taba get din nan kawai sai ka fita sai ka bi sauran duka to da ga ofin box ɗinka na nan gurin suna karuwa ne kawai sai ka zo ka rika shiga shi kuma kana buɗe shi kana cancel kamar yadda muka yi a bidiyo na baya wanda suka kalli wancan bidiyon sun san me muke nufi da nan wurin in ba gani ba sai ka je gani za mu sa link ɗin wancan bidiyon a description sai za su rika baka sannan kuma hanyoyin da ake samu shine za ka iya zuwa ka invite ka gayyaci mutum misali idan ka zo nan ka taba invite din nan ga court id naka sai ka ɗauki namban wani ko wayan abokinka misali ga masa register a wurin wannan wurin da ake sa invite code din sai ka sa wannan code din shine naka idan ka sa shikenan za su baka diamond dubu shida shi ma su ba shi dubu shida ga masu tambaya kuma cewa idan ka gama registration ya za ka yi ka samu wannan diamond dubu shidan yadda ake sa invite code to gashi. Idan ya kaku wannan fuskar to domin samun diamond dubu shida ma daga shiganka wanda za ka yi sayan katin naira ɗari na farko na farawa kawai za ka zo ka taɓa guri wannan invite code ɗin. Ku tuna cewa ba wannan invite ɗin ba wannan wurin invite code mai green ɗin shine wurin da ake so ka taɓa in ka shige shi kamar haka sai ka ɗan jira shi to kana shiga kawai zai nuno maka ka sa kot sai ka sa wannan kot ɗin da kake gani a kan screen za mu sa shi sai ka sa 92 ka sa 92 sai ka sa 86 kana sa 9286 ɗin ne ya ka na submit sai ka danna submit zai processing ya shige kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce link successfully kana sa wannan code din zaka samu kyautan diamond dubu shida kamar yadda kuke gani yanzu sun bamu diamond dubu shida bari mu yi ok mu gani yanzu da ga dan da yana zero ne yanzu zai hauro wannan diamond dubu shida kun gan shi yanzu sun bamu kyautan diamond dubu shida sannan ka sani cewa idan baka sa wannan code din da muka faɗa muku ba to ba za ka samu wannan kyautan diamond dubu shida na farkon shigan ba code da muka faɗa wannan 9286 a wurin wannan invite code din. Muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu. Idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all. Ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba. Mun gode mun gode sosai.